وكل balala, ضلالة وكل ضلالة في النار uwa-musulmi, waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurari mu ta kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu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 22 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na gregorian calendar lissafi wanda aka kakaba bamuna na da shekaru 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a wannan masallacin mai albarka wanda ake kira masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatunmu yau shi ne zama na talatin da shida karatu na talatin da shida kuma kasar na talatin da shida a cikin tafsirinmu na suratul isra wanda muke gabatar da bayani akan wasu ayoyi waɗanda suke karantar da mucewa banu isra'il za su samu ɗaukaka su samu girma su yi fasadi fasadi mai yawa a doron ƙasa ayoyi ne waɗanda suna ɗauke da karantarwa karantarwa mai yawa wadda za ta tuki har zuwa ga lokacin tashin kiyama irin ɓarnace-ɓarnacen da muke gani yau da ma waɗanda 'ya'yanmu da jikokinmu za su gani gobe duka suna daga cikin abinda waɗannan ayoyin ke nuni don haka tafsiri ne wanda yake mai matukar faɗi wanda ajiya mun kammala bayani akan annabi ishaq alaihi salatu wassalam mun shiga bayani akan annabi yaqub wanda shi ake kira isra'ili inda ya samu rashin jituwa da ɗan uwan shi esu kamar yadda yake cikin isra'iliya haƙƙi ne gare mu a duk lokacin da muka faɗi wani bayani to mu faɗi tushe ne to tushe wannan bayanin gabaki ɗaya na cikin isra'iliyat akwai shi cikin bible yana na rubuce sannan akwai shugabakunan kirista da ma yahudu yana nan sun taskace cikin kirazansu wannan ba hadisi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma aya alkur'ani ba ce hasali wannan isu din babu ma ambato ne cikin ƙur'ani ko babu ambato ne cikin hadisi to amma sun ce waye ne na annabi yaqub alaihi salatu wassalam kuma gashi sun siffanta annabi yaqub da yaudara ko ya yaudare shi wajen mahaifi ya wajen mahaifinsu daga ƙarshe ya gudu ya bar gari ya kuma garin haran cikin iraki wajen wani ɗan uwan mahaifiyarsu ɗan uwan mahaifiyarsu wanda ake kira laban ya ji can ya zauna to muna daidai wannan gurin ne lokaci ya muna ƙaranci jiya wanda insha Allahu ta'ala yau a nan za mu tashi sai dai gabanin fara karatu akwai wani bawan Allah wanda ya zo zai musulunta muna kuma bara don Allah a natsu don Allah a natsu kowa ya zauna inda yake kana jin hausa to musulunci shine ka shaida har cikin zuciyarka cewa babu wanda ya cancanci abokin mai face Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya annabi isa ba Allah ba ne ba kuma ɗa Allah ba ne sa'an nan ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya sannan ya zo da alƙur'ani wanda a cikin shi saƙon Allah yake wanda Allah aiko annabi Muhammad da shi idan ka gamsu da haka to kaga mun fara tafiya kenan zuwa ga makasudi wata shine shiga musulunci ka gamsu da haka to na biyu akwai wanda ya tilasta ta ba wanda ya tilasta ka shekarunka nawa 29 su kaga ka kai ka yi decision na kanka to yanzu sai mu baka kalmar shahada wadda da ita ce za ka shigo cikin musulunci don haka zai rika gungunta ta ina faɗi kai kuma kana faɗi ashhadu an la'ilaha la'ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to kaga ta yin wannan kalmar yanzu ka shigo cikin musulunci abinda ya rage bayan gama karatu ka je ka yi wanka akwai wanka na shiga musulunci yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duk abin da yake bisa kan sauran musulmi na hukunce-hukunce kai ma yana bisa kanka musulunci addini ne na zaman lafiya musulunci addini ne wanda yake karantar da kwanciyar hankali ba faɗa cikin musulunci babu zalunci cikin musulunci ba ta'addanci cikin musulunci addini ne wanda duk faɗin duniya babu addini mai karantar da zaman lafiya tankashi da ka duka farfagandar da ake yi against islam da sunan terrorism da sauransu duka wannan shari ne kuro musulunci addini ne na zaman lafiya ka fahimci haka babu tashi hankali ciki ba fada a ciki ba kisan kai ciki ba zalunci ciki ba ƙarya ba ƙazafi ba ƙeta dukkanin ɗabi'u na musulunci ɗabi'u ne waɗanda suke masu kyau waɗanda ko ga humanity zaman kaɗan adam idan ka dube su za ka tabbatar da cewa ɗabi'u ne na girma ɗabi'u ne na mutunci Allah maɗaukacin sarki ya karɓi addininka mu ma ya karɓi namu to daga ƙarshe akwai sunaye daga cikin sunayen musulunci wanda ya musulunta akan canza sunan shi daga sunan addinin da ya baro zuwa ga ɗaya daga cikin sunayen musulmi domin ya kasance identity gare shi a cikin musulmi yanzu wani suna ne ka zaɓa wani suna ne kake zo a riƙa ka da shi akwai muhammad akwai ahmad akwai abubakar akwai ibrahim akwai umar akwai usmanu akwai musa akwai isa akwai nuhu akwai adam akwai gasunan sunan sunayen daban-daban akwai aliyu akwai abdurrahman akwai sa'ad gasunan sunan sunaye daban-daban sai ka ɗauki ɗaya wanda kake so cikinsu muhammad ko? masha allahu muhammad ina roƙo allah maɗaukakin sarki ya karɓi musuluncinka ya kuma tabbatar da kai akan addinin musulunci ya sa gobe mu haɗu da mu da kai a ciki inuwa al'arshe allah ranar da babu wata inuwa kwaci inuwa allah sannan mu haɗe cike aljanna muna masu makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ce je ya zauna to jiya mun ji annabi yaqub ya gudo saboda ɗan uwan shi esu ya dawo cikin yankin ƙasar iraq a garin da ake kira haram ya zauna wajen wani kawon shi wanda ake kira laban ya yi laban bayani abin da ya kawo shi laban kuma ya karɓe shi iya matuƙar karɓa da haka suka ci gaba da zama tare da fatar nan gaba idan zuciyar yesu ta ɗan isanyi fushi ne ya kwanta zai sake komawa zuwa gida inda nan ne mahaifayyar shi suke da haka ya ci gaba da zamanin to zaman da ya yi sai gashi ya haɗu da wata daga cikin 'ya'yan laban wadda ake kira rahil su kuma suna kiranta rachel to wannan rahil din ya haɗu da ita mace ce mai matuƙar kyawu wadda ta kai duk inda ake kai ga kyawu sannan kuma ga tarbiyya tana da tarbiyya mai kyau sannu-sannu sai Allah maɗaukakin sarki ya sami shi sonta ita ma ta kasance tana so ne don haka sai nemi mahaifinta da cewa ya auren mai da ita suka ce lokacin ya haura shekara saba'in shi kai ne annabi ya salatu wassalam don haka yana son a auren mai da ita sai mahaifin ne ce to za a auren maka da ita amma sai kayan min aiki na shekara bakwai kai min kiyo na shekara bakwai shi ne sadakinta kun sadaki mai tsada ko? ka shekara bakwai kana wa iyayen yarinya hidima don kurin su auren maka da ita amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai zamanto ya kwadaitar da a sassabtar da sadakin ta yadda kowa zai iya babu wata wahala har ya kasance wannan hula da take bisa kaina in ita ce muka yi yarjejeniya shi nan ta isa ta zamo sadaki ko agogo da yake hannunka ya isa ya zamo sadaki ne ne wanda ake amfani da shi ayar ƙur'ani mata ta isa ta zamo sadaki ko to suka yi yarjejeniya cewa zai yi mai kiyo na shekara bakwai in ya mai kiyo na shekara bakwai to zai ba shi auren ita rahil ko kuma mu ce rakiyar ya ko zauna tsawon shekara bakwai yana ta kiwo yana wahala lokacin da shekarun suka cika aka zo aka yi bikin aure da komai amma wajen kawo amarya sai gashi an kawo wata wadda ba rakin lim wadda ake kira layya ko kuma leya da turanci ga wadda ya yi magana ko mahaifin nan ya sani sun yarjejeniya amma kuma sai ga shi mahaifin wato laban ya yaudare shi makin ya kawo mishi rakel ya kawo mishi leya wadda leya tana da muni ba mai kyau ce kamar rakel ba da gari ya waye annabi yaqub ya je samu laban ya ce ya kawo na ya aka yi haka kuma ka san magana da muka yi maganar rakin muka yi amma kuma ga abin da na gani an kawo mini leya ya ce to leya ita ce babba mu kuma ga al'adarmu ba a wanke karama ga babba dole babba ake fara wankewa sai an aurar da babba sannan a aurar da karama kai kuma ka zaɓi karama shi yasa na kyale ka da lokaci yayi na tashi sai ne maka daidai yadda al'adar mu take annabi ya bai ji daɗi ba amma kuma sai tuna yadda ya ma su shi ma kai ne ya gano ashe kenan ka yaudari mutum ba daɗi don haka ya ci gaba da gyarawa yana ta ƙara fita ɗabi'u ne suna koma ɗabi'un musulunci suna koma ɗabi'u masu kyau daga na yake to tun da ka auren min da ita ni kuma ga wadda nake so yanzu kuma so nake ka ƙara min da ita ƙaunat su zama su biyu Yake ce to sai in kana yi aiki shekara bakwai kuma in za ka iya yi min aiki na shekara bakwai to ba matsala zai iya auren ma da ita ya ce ya gamsu da haka aka zo aka ɗaura aure sannan ya fara aikin na shekara bakwai Ka kaga shekara goma sha hudu kenan to amma kuma gashi yan matan da ya aura ubansu ɗaya shi na suka ce ga shari'ar wannan lokacin ba a haramta a gama tsakanin 'yan uwa mata ba amma a tamu shari'a Ka kaga haram ne ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله to mahallu shahid dai ciki wannan ayar mai tsawo wadda take nuna muna irin matan da ya haramta mutum ya aura gabanin kai aure dole ka san shari'o'i na aure dole a yi maka wani klas na abin da ya shafi aure to daga ciki a sanar da kai matan da ya haramta ka aure su to Allah ya yi dogon list na matan da bai halatta mutum ya aure su to daga ciki daga ƙarshe sai ya kawo wa an ta jima'u bainal oktaini haka ma yana haramta gare ku ku haɗa tsakanin 'yan uwa biyu waɗanda suke sun haɗa uba ko sun haɗa uwa ko sun haɗa biyu ɗin ba za ka ɗauka 'yan uwa biyu waɗanda babansu guda ka aure su ba ko kuma waɗanda su ɗaya ka aure su ba ko kuma waɗanda ma da uwa ɗaya uba ɗaya suke ba za ka haɗa su ka aure su ba illa ma ƙastalaf sai abin da ya shuɗe can baya wanda kuka aikata gabanin zuwan shari'ar musulunci to su a wannan lokacin sun ce ana iya haɗawa tsakanin 'yan uwa biyu don haka annabi yaƙub ya haɗa tsakaninsu mahaifin nan nasu laban sai baiwa kowaccensu wata baiwa wadda za ta kama mata aiki ya ce ta riƙa ga baiwa nan ita liya wadda annabi yaƙub ya fara aure sai ya ba ta wata baiwa wadda ake kira zilfa ya ba ta boya wadda ake kira zilfa ya ci gashi nan ta kama mata aiki ita kuma rakel sai ba ta bilha ya ce ita ko bilha ta kama mata aiki za ka kaga mace hudu kenan suke karkashin annabi yaqub alaihi salatu wassalam to ya na tsawon lokaci aka samu matsala rakel wadda ya fi su wadda ta fi kyau ba ta haihuwa wannan wadda ba ita yake so ba wadda ita ce babba leya ita ce ki ta haihuwa tuni hatta haifar mishi ma 'ya'ya uku amma ita rakel ko rahil ba ta haihu ba ganin bata haihu ba sai ta ce ma annabi yaqubu to ta ba shi kyautar wannan bilha bai wata ta tana so ya sadu da ita domin su haihu aƙalla dai ɗan ta ta yake ta ba shi kyauta sai ga shi ko Allah ya azurta su da 'ya'ya biyu ga shi ba mahaifinsu ɗaya ubansu ɗaya da rakel da leya amma kuma kishin juna suke yi ko mummunan kishi don haka sai leya ta ce to ita ma ta ba da tata boya zilfa ita ma ta ba da tata a haihu da ita ya zo ku ya haifi iya biyu da ita ita ma sannan liya ɗin nan ta sake ƙara ɗiya uku sun ga kuma ɗiya goma yana nan tare da su a haka ita rakel ɗaya ce ba ta haihu ba lamarin kishi kuma sai abin da suka manta dama an ce kishi kumallon mata ko mata duk abin da ya shafi kishi to ka ba su kuro lamarin kishi abincinsu ne abincinsu ne kuma shi ne jinin jikinsu shi ne ɓargonsu sannan kuma shi ne suturarsu dare da rana ba su da aiki in ba shi ba akwai wasu wadda suka zauna wani bawa Allah ne ashe uwa na so iya na so aka fara fada uwar tana cewa ai wannan ba wari aurenki ba ne ba sa'anki ba ne sa'anmu ne ita kuma ta hakala ta ce to me zai yi da tsohuwa Sai riga kin gama lokacinki don haka ki bari masu lokaci su nasu lokaci don haka aka komo fada sai da fa manya suka shiga tsakaninsu aka yanke hukuncin cewa to maganin wannan matsalar ne a hana auren kowacensu duk wanda ya aura za a samu matsala in ya auri iya za a samu matsala in ya auri uwa za a samu matsala in ya auri uwa iyan nan tana iya biyuwa ta bayan fage ta komo tana aikata fasikanci da shi in ya auri iyar uwan na iya zagayewa ita ma ta yi haka da waka sai aka hana auren kowacensu suka dawo suka yi ta faɗa ma juna maganganu maganganu waɗanda suke ba daɗi ita diyar take faɗa ma uwar lalle lalle ni na tabbata ko sanda kina karama ba wani na gode ma Allah da ya sa baki ni biyo ba uwa ta mayar mata inda ni ki biyo ada ki sa'a da baki tsimbo ba da an zo ana binki. in kun muni gare ni to ai munin ubanki gani ya ɗauko to haka aka komo aka yi ta yi to don haka su ma waɗannan faɗace-faɗace suke ta yi tsakaninsu da kishi wanda daga ƙarshe ita rakel ɗin bayan ta daɗe ta kai wasu shekaru sai ga shi kuma Allah ya mata irin yadda ya masara ya ba ta haihuwa sai ta haihi 'ya'ya biyu na 'ya'yan guda biyu ɗaya ne Yusuf wato annabi Yusuf alaihi salatu salam. ɗaya kuma suka ce shine Binyamin Binyamin. wanda su suna kira ne benjamin ko suka ce shi ne benjamin kaga 'ya'ya goma sha biyu kenan su ne 'ya'yan annabi yakubu alaihi salatu wasalam duk da yake sun ce wa'annan duk maza ne ita leya ta sake haihuwar wata iyamace wadda aka sa madina amma dai duka ƙur'ani abinda ya tabbatar mana ‘ya'ya goma sha biyu ko? yana cikin suratun yusuf cewa ‘ya'ya goma sha biyu ke ga annabi yaƙubu alaihi salatu wassalam mafarkin da annabi yusuf ya yi inni ra'aitu ahada ashara إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يا كنت يا مفركي sai mafarkin ahada ashara kaukabar tauraro goma sha ɗaya tauraro goma sha ɗaya kaga 'ya'ya annabi yaƙo su goma sha ɗaya gani da shi kenan nawa sha biyu wa shamsa wal kamara sannan ya ga rana da wata rana wato annabi yaqub alaihi salatu wassalam wata kuma mahaifiyarsu rake to ya gansu ya ce ra'aituhum li sajidin na gansu suna yi mini sujuda an gane wanda daga ƙarshe da fassarar mafarkin ta zo sai da duka suka faɗi suka yi mai sujuda ko ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الغفور الرحيم <laughs> yace wa abu abwayhi alal arshi annabi yusuf ya ɗaukaka iyayen shi akan kujera ta mulki aka asa musu kujera ta mulki ga kuma yan uwan shi goma sha ɗaya waɗanda cikinsu goma suka haɗa kai aka jefa shi cikin rijiya ko faƙaru lahu sujjada da mahaifayyar nashi guda biyu da su waɗannan 'yan uwan goma da suka jefa shi rijiya da ma ɗan uwan shi ɗaya wanda shine ɗan auta gidan bunyamin gabaki ɗaya suka faɗi suka yi sujuda gare shi kaga ahad ashara kaukaba wa shamsa wal qamara ko da haka sai ce ya abati haza ta awila ru'yaya wannan shine fassarar mafarki na min qablukum gabanin wannan lokacin can baya mafarkin da ni to wannan shi ne fasara shi qajja alharabi haƙa ubangiji na ya sanya wannan mafarkin ya zama gaskiya shi yanzu duka kun faɗi kuri su juda zuwa gare ni ina fatar an fahimta sannan waɗannan 'ya'yan goma sha biyu su ne suka ba da 12 nation of israel nations of israel waɗanda duk abin da Allah zai musu to goma sha biyu yake yi saboda kowannensu ‘ya'yan annabi yaƙubu goma sha biyu ɗin nan waye wuri yayi ya zauna ya haifi ‘ya'ya da jikoki da kama kunne da ta taɓa kunne haka aka tafi kuma suna iya bambanta kansu shekara ɗaruruwa amma kuma suna iya bambanta kansu an san 'yan gefen yusuf an san 'yan gefen bunyamin an san 'yan gefen wane ne ga sunan 'ya'yan goma sha biyu duka kowannensu an san jikoke shi da komai nashi kuma sun bambanta kansu don haka duk da lokacin da suka shiga ɗemuwa lokacin annabi musa alayhi salatu wassalam bayan ɗaruruwan shekaru annabi musa ya taho alaihi salatu salam suka saba ma Allah Allah ya jefa su cikin ɗimuwa an ce su je su yaƙi sun ce ba za su yi yaƙi ba har ma sun jefa ma annabi musa baƙan magana ko cewa fa zahab an tawara buka ƙatila ka ce kai da ubangijin ka koyo yaƙi inna hahuna qa'idun mu kan muna nan daren da zaman mu ba za mu je ko ina ba to ce wanda suka yi annabi musa ya je da shi da allah su yi yaƙi ubangiji ya yi fushi je sa su cikin ɗemuwa kuma za su shekara arba'in cikin ɗemuwa sun baro wancan garin ba su koma inda sun ka sun baro egypt misira ba su ta yi sham ba suna nan tsakankane egypt da abin nan da sham suna ta ɗemuwa tsawon shekara arba'in in sun kama wannan hanyar, sai sun kusan ƙure ta su ce a'a ba nan ba ne su sake dawowa har tsawon shekara arba'in to da Allah ya tashi musu rahama cikin shekarun nan arba'in suna tafiya cikin hamada ba ruwa kuma ga kishirwa ta kama su don haka annabi Musa ya daga hannu ya roki Allah ruwa wa istisqa Musa وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ابرز بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah madaukakin sarki yake wa ijistas ta Musa li qaumihi ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwar Allah ga al'ummar shi ya daga hannunsa ya ubangiji kada ka amfani da zaluncin da al'ummata suka yi ya Allah ina roƙonka ka tausaya muna ka raga muna ka ba mu ruwa mu sha Allah madaukakin sarki yake fa qul ladri bi asaqal hajara sai muka ce ka doki dutse da anifin sandarka fa qul ladri bi asaqal hajara muka ce ka doki dutse da sandarka annabi Musa sa sanda ya bugi dutsen yana bugun dutsen sai ga idanuwar ruwa sun khab ubuwa fanfajarat min husnata asharata aina sai gashi ido goma sha biyu ruwa sun ugu ido nawa yawan ɗiyan annabi yaqubu kenan kuma qad alima kullu unasin basharabahum ko wani dangi cikin su ko waɗanne mutane cikin su sun san inda za su sha tun daga babban ɗa har zuwa ga ɗa'auta na annabi yaqub duka jikokinsu ne yanzu ke rayuwa ko waɗanda sun san inda za su zo su sha wani bai sha mashayar wasu su kaga su ne 12 nation of israel ina fatar an fahimta to wannan kisar da suka ɗauko sai zama ta yi kama da kisar annabi musa alaihi salatu salam ko wadda ya kamata mu gwada domin mutane ne waɗanda suke suna canza kalma allah abinda yake cikin littafin bible din ba komi ne ne gaskiya ba sukan caccanza su ɗauki wannan su mai suwa nan su ɗauki wancan su mai suwa can abinda muka sani annabi musa shi ya yi aikin kiyo ko ya yi kiyo na shekaru goma aka ba shi aure to amma kuma sai gashi sun kawo cewa a'a annabi yaqubu ne Allah maɗaukacin sarki a suratul baqara yana ba mu labarin irin yadda suke caccanza littafi yace afa tu'minu afa tatma'una an yu'minu afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله مدوكتين سلكي يتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم كي ينقوا مؤمني كو مسلمين كنا فتأين waɗannan ahalul kitabi ɗin waɗannan banu isra'ila suyi imani da ku su gaskata abinda kuka gaskata su ji addinin musulunci وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله alhalin kasancewa ƙaddi kulli ta hakikin cewa ɓangare daga cikin cikinsu sun zamo suna jin zancen Allah ana karanta musu attaura ana karanta musu injila sun mai harrifu na sannan sai su riƙa caccan zashi min ba da aqaluhu bayan sun fahimci gaskiyar wa alamu kuma alhalin suna da ilimi sai su canza abinda aka rubuta daban sai su zo su goge shi sai su kawo wani wanda ba shi ba ina fata an fahimta domin shi ka alkur'ani mai girma ya ba da labarin irin wannan lamarin ya faru ne ga annabi musa alaihi salatu wasalam duk da yake ga bible su ma sun ambaci annabi musa ya yi kiwo amma dai kissar su wadda suka bayar ta bambanta da kissar alkur'ani ta fuskoki daban-daban a cikin suratul kasas ko Allah maɗaukakin sarki yana cewa wada ne madinata ala wadda kalil madina ta madinata ne ga gaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين Allah madaukakin sarki ya ce wadda madinata annabi Musa ya shiga garin Misira ga gaflatin min ahaliha akan lokacin da mutanen garin saurar suna can suna bukukuwa ko kuma suna can suna bacci sun rakkanu ba wanda ya sani ya sa ta jiki ya shigo fawaje da fi hara julaini sai ya samu mutane guda biyu ya tatila suna faɗa da juna ha ne shi ake wannan yana daga cikin jama'ar annabi musa wato yana daga cikin bani isra'il wa haza min aduwe shi kuma wannan yana daga cikin matsayin annabi musa wato yana cikin jama'ar fir'auna yana cikin mutanen misra wato kiddawa fasta da ka shi mai shi'atihi alallazi min aduwi sai wannan mutumin wanda yake cikin banu isra'ila wanda yake cikin jama'ar annabi musa ya nemi taimakon annabi musa ya nemi agajin shi akan wannan wanda yake cikin makiyin shi yana kira ya musa ka zo ka taimaki ni Yarin jaye ni zai halakar da ni ya musa ka taimake ni zai halakar da ni annabi musa na zuwa ya ce to ka sake shi mana ya ce a ba zai sake shi ba me yake nufi sai suka fara cacen baki haka fawa kazahu musa sai annabi musa ya naɗa hannu ya mai kulli faƙa a alaihi to da yake annabi musa ƙarƙarfa ne musa annabawa dukkanin su karfa ne ko yana mai wannan kulliyar haka wasu ma suka ce turi ne na yayi faka da alaihi sai ya cika gare shi nan ya faɗi ya mutu sai annabi musa ya aza hannu ga kai ya dafa kai ya ce subhanallahi ala haza min amali shaitan lalle wannan yana daga cikin aikin shaitan innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shaitan maƙiyi ne mai ɓatarwa ko bayyananne don haka yi nadama na aikin da ya aikata ƙala rabbi ƙala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim ƙala annabi Musa yace rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji lalle ni na zalunci kaina na cuci kaina fagfirli don haka ka gafarta mini kashe wannan bawan allah da ni babu shakka na zalunci kaina da yin sakamakon zai komo ne a saman kaina ko da haka ya allah ka gafarta mini fagafara lanan take ubangiji ya gafarta mishi innahu huwal gafurur rahim lalle shi ubangiji mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai kaga ko annabi adam shi ma haka yayi ko ya roki Allah qala rabbana inna zalamna anfusana qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kaga ko annabi adam lokacin da ya ci wannan itaciyar da shi da matar shi hawa'u duka sai suka bude baki suka ce inna zalamna anfusana lalle mu mun zalunci kawunan mu kon saboda sakamako na wannan itaciyar da suka ci ba zai cuta ma Allah ba ta dai zai dawo ne a kansu ko da haka suka nemi gafarar Allah ina fatar an fahimta to shi ne annabi Musa shi ma aikata haka fa gafara la nan take Allah madaukakin sarki yace ya gafarta mishi inda huwal ghafurur rahim قال ربي بما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال لك ربي يا أبنجي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين yace da abin da ka ni'imta ni da shi lalle ba zan zamo mai taimakawa ba ba zan zamo mai ƙarfafawa ba ga mutane waɗanda suke mujirmai marasa gaskiya kullum ni taimako yana tafiya ne ga mutane waɗanda suke masu gaskiya wannan bawa allan wannan kisan ya faru ne wajen taimakon wanda yake mai gaskiya sai ga shi kaddara ta shiga na ture shi haka ya faɗi ya mutu don haka ta aiki da irin ni'ima wadda ka yi mini ya Allah ba zan taɓa yadda in zamo cikin masu taimakon mujirmai ba فأصبح فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى innaka laghawiyyun da haka annabi musa ya wayi gari a cikin garin na misira wannan abin ya faru ne cikin dare da haka ya wayi gari ha'ifan yana mai koye-koye haka yana koye kai ne yana kiyon mutane ya ga inda mutane suke sai ya lallaba ya yi nan bayyada ya fito ga fili a gaishe fa'izar lazistan sarahu Bila bil'amsu sai ga mutumin nan wanda ya nemi taimakon shi jiya ya tsare huku yana ainihin kwala mai kira yana kuwa yana ya musa ya musa gashi nan an sake zuwa za a zalunta ta ka zo ka taimake ni ka zo ka taimake ni qala lahu musa sai annabi musa ya ce mishi kai innaka lagawiyun mubin lalle kai halakakke ne bayyananne kai ba ka da aiki kullum sai faɗa jiya ka kai ni ga batun banza kuma yau so kake ka sake kai ni ga irin na jiya falamma فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين don haka dai annabi musa alaihi salatu wasalam ya tausaya ma wannan bawa allah ya ga cewa dai bawa Allah yana cikin damuwa ila za a iya halakar da shi da haka annabi Musa ya nufin ya ainihin damƙi wannan baƙiftin wanda yake maƙiyi ne gare su su bani Isra'ila ɗin ko da shi da mai neman agajin wannan baƙiftin cikin jama'a fir'auna dukkaninsu maƙiyinsu ne to lokacin da ya niyya ya damƙe shi ya je hannu aka ya damƙe shi ƙala sai ce tsaya tsaya tsaya ya musa a turidu an tafsula ni e yanzu musa kana nufin nima ka kashe ni kama ƙatalta nafsan bil amsi kamar yadda ka kashe wata rayuwa jiya da dare yanzu ni ma so kake ka kashe ni ashe kenan labari ya don haka akwai matsala annabi musa yana ganin kamar asiri ya rubu. ashe labarin ya yadu ya ce in turidu illa an ta kuna jabbara ba duk taimako ne kake son kai ba ba wani abu kake nufi ba face ka kasance wani irin kangararren mutum wani mugun kangararre wanda ke marasa jin magana fil arji a cikin kasa wa ma turidu an ta kuna minal muslihin kuma ba ka nufin ka zamo daga cikin masu kyautatawa wannan ba taimako ne kake ba wannan su kake kawai ka zamo wani kangararre jabbarun min aljababira ko ka zamo kangararre daga cikin kangararrun mutane to ana cikin wannan annabi musa ya dace baki labari ya yaɗu ashe labari ya fi har gidan fir'auna an tara manyan gari ana mitin ya za a yi da annabi musa ai reni ya yawa yanzu shi da su da suke baki a cikin misira su za su zo su kashe ɗan gari kamar a ce wata ƙabila ya shigo cikin garin ku ya kashe muku ɗan gari kun ga ko a najeriya za ku ga ana faɗan ƙabilanci ko to balle su da ke da fir'auna iyakar zalunci kenan don haka abin bai yi ma fir'auna daɗi ba ko bai yi ma jama'a fir'auna daɗi ba don haka aka zauna ana mitin to kun san duk yadda lamari ya ɓaci za ku tarar da cewa akwai mutumin ƙwarai ko to cikin fada fir'auna akwai wasu mutane waɗanda suke suna da kirki sai dai suna ɓoyewa ne ba su son a gano su balle a halakar da su to ɗaya daga cikinsu ya ji ana mikin na kashe annabi musa don haka sai ya rugo da gudu ya zo ya faɗa ma annabi musa waja a rajulun min aksal madinati waja a rajulun min aksal madinati ya sa kwana ya musa kwana ya musa innal mala'a ya samiruna bika liyaqtuluka fakhruj فاخرج إني لك من الناصحين da haka wanda mutumin ya zo daga mafi nisan gari ya ta gaggawa zufa ɗai yake ƙalace ya musa ya kai annabi musa innal mala'alalle manyan gari ya atame na bika suna nan suna nufin game da kai suna nan suna kulle-kulle game da kai liya luka domin su kashe ka da aka safaru shi ka fita daga wannan garin na misira ka gudu ka bar gari inni laka minan nasihin lalle ni gare ka ina cikin masu nasiha kada ka zauna garin nan domin da sun kammala mitin din to za a tura jami'an tsaro su kamo ka idan sun kamo ka kuma abinda na ji suna faɗi shine za su kashe ka da mutumin kirki babban mutum mai kamala wanda ba zai iya jure in ji irin wannan labarin in kama bakina ba dole sai na zo na faɗa maka annabi musa ji wannan labarin fakaraja min ha fa'ifa fakaraja min ha fa'ifan يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Don haka annabin Musa ya fita daga garin na Misira yana cikin tsoro yana laɓe-laɓe yana cikin tsoro ya laɓa nan ya laɓa nan yana ta kirdadon inda ba mutane sai ya sheƙa ya faɗa nan yana tafi a haka sai ɗaga hannu ya ce rabbi ya ubangiji jini min alqawmi zalimin ka tsirar da ni daga mutane azzalumai waɗannan mutanen azzaluman sun sa ni gaba ya ubangiji kashe ne suke son su yi don haka ka tsirar da ni daga gare su ka kubutar da ni da haka ya kama hanya ya ci gaba da tafiya ko da ankara ya kama hanyar madayana wani gari da ake kira madayana ne tunda ka ga ba zaɓi ke gare shi mana inda zai fita ko ko da ya duba su yadda yana bisa hanyar garin madiyana da haka allah maɗaukacin sarki ya ce wallan ma ta wajaha ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديهم سواء السبيل lokacin da ya fuskanci hanya ta garin madiyana sai kama fata yana kuma roƙo zuwa ga ubangiji ne ya ce a tsara bi an yi hadiya ne sawa a ya ce ina fatar ubangiji na ya shiryar da ni ya nuna mini hanya wadda ita ce madaidaiciya ita ce hanya ta daidai wadda zan bi in fada cikin wani gari inda zan samu in kuɓuta in tsira daga hannun waɗannan azzaluman ya ci gaba da tafiya ya yi ne ya kwana yana tafiya yana nan da yana ta tafiya yana ta tafiya har ya wuce ruwan garin madiyana Allah maɗaukacin sarki ya ce wallan ma wara da ma a madiyana wallan ma wara da ma a madiyana wajen من الناس يكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير to wannan ma da ma a madiyana lokacin da ya iso ga rijiya wadda ta ce mashayar abu ne mai tsada take hamada wanda dajiyar yana ruwa to kai shi cike hamada ka aji ko sati ɗaya ya yi zai sa abin da ake kira ruwa kuma sai san darajarsu to wannan rijiyar ita ce kaɗai gare su garin madiyana nan ne kuwa ke sha to lokacin da ya kawo gun wannan rijiyar waje da alaihi ummatan minan nasi sai ya samu wata al'umma ta daga mutane yaz'un suna shan ruwa daga wannan rijiyar suna shayarwa ko wa waje da min dunihim min dunihim ne. sai ya samu wasu mata biyu a bayan su sun koma gefe sun makure ba su iya shigowa cikin sauran jama'a a yi da su ana sha ana shayar da dabbobi ta zuda ne sun makure gefe suna kiyon dabbobinsu ƙala annabi musa ya daɗe na kallonsu dai ya ga alamar suna son ruwan nan kuma dabbobinsu ma suna son ruwa amma kuma ba su matsa kusa da ruwan ba sai ji wajen 'yan matan nan ya ce ma ka bukuma ki wai menene sha'aninku na ga kun koma gefe ɗaya kuna kiwo alhali ga alama kuna son ruwan nan eh me yasa ba za ku zo ku ce wa mutane su in muku ruwa ba ga ku ƴan mata ma yara aji a tausaya muku ƙalata Lanas sai suka ce ai ƙa'ida ce mu ba mu shan wa'annan ruwan hatta yuzdirar ri'a'u har sai masu kiyo duk sauran mutanen da ka gani nan sai sun gama sai sun wace in sun wace sa'an nan ne mu sai mu zo saboda ba mu da ƙarfi wa abu na shekun kabir kuma babanmu ya kasance tsoho ne dattijo ne tsoho ne wanda yake ya girma kwarai ga mu 'yan mata ko ba mu da ƙarfi ya za a yi mu iya zuwa mu yi kokowa cikin waɗannan ƙattin mu shayar da dabbobin mu ruwa da haka mutanen suka lokacin da ƙarfi eh da nawa eh to lalle lokaci yayi sai mu tsaya da hazuwa gobe insha Allah ta'ala mun yi da wannan kisar sai mu kwatanta wannan zai gwada muna yadda ahalul kitabi suke ta harifin littafi yadda al'adarsu take A nan, mu ji yadda annabi yaƙubu ya gina masallacin baitul Gina wa ta farko gabanin annabi suleiman ya zo ya faɗaɗa shi akwai masu neman addu'o'i daban-daban waɗanda ban iya lissafa su don haka da Allah sai a sa su cikin addu'o'i kun ga yau muna dare 23 ko da zara aka yi buɗe baki dare 23 ya fara to yana cikin dare masu ƙarfi da ake dibin lailatul qadari don haka kowa ya zara damtse a yi ta salloli a yi ta addu'o'i a yi ta ayyuka alkhairi a yi ta ciyarwa don tsammani da kuma fata na dace da wannan lalatul adrake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa Rabba na nar rabbana bana ba a da izhari tana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab amin